Allah waɗannan mutane da suka damu ƙasar nan ya Allah idan masu shirwa ne Allah ka shirya da ya Allah idan ba masu shirwa ba ne Allah ka riƙe hannayensu ya Allah ka haɗa su faɗa da junansu addu'o'in neman taimakon Allah akan maganar matsalar tsaro a Najeriya kenan da aka yi kafin buɗe baki na azumin ƙarshen wannan shekara da aka yi a masallacin Juma'a da ke NNPC a garin Kaduna. maganar matsalar tsaro dai ta kai matukar da wasu ke ganin abin da ya rage wa 'yan Najeriya kawai shine su dukufa da addu'o'in neman taimako daga Allah. Wanda wannan ne kuma ya sa babban masallacin Juma'a na NNPC da ke garin Kaduna ya amfani da azumin ƙarshe na jiya Laraba domin yin addu'o'in neman mafita game da matsalolin tsaron da ake gani a wannan ƙasa. In ji babban limamin masallacin Juma'an da ya jagoranci waɗannan addu'o'i Imam Zainul Abdin Usman. makasudin wayannan addu'o'i abubuwa biyu ne na farko halin da wannan kasa dai gaba ɗaya take ciki wato matsalan tsaron nan ya kai wani matakin da ya gagaru kowa to amma mun san kuma bai gagaru ubangiji subhanahu wata'ala ba sannan sai kuma halin da wannan ma'aikata da take kusa da mu Kaduna refinery take ciki an kai matakin da ta durkushe yanzu ba ta iya ba gwamnati ko da naira dubu ɗaya kuma mun sani cewa da wasu daga cikin mutanen da suke a wurin suke da waɗanda suke a waje da manya-manyan dilolin mai da suke da haɗin gwiwa wurin ganin ganin cewa wurin nan ya durkushe bai ci gaba ba kuma duk arewacin Najeriya ba mu da wani abu mai girma babba wanda ya tara matsalan al'ummar mu yake kawo al'ummar mu rufin asiri daidai gurgudu kamar wannan ma'aikata babu saboda haka sai muka taru da azumin mu da kuma muka zauna muka yi karatun alkur'ani muka gudanar da addu'o'i domin kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma tabbatarwa da Allah da kuma jinjina wa ubangiji kasawa mu da kuma roƙonsa ya kawo mana dauki akan musamman abin da ya shafi tsaro din wasu daga cikin malamai da masallatan waɗanda suka halarci wannan taron addu'o'i dai sun ce addu'ar dai ita ce kawai ragowar mafita akan irin halin ha'ula'in da 'yan Najeriya suka tsinci kansu a ciki na matsin tattalin arziki da kuma matsalar tsaro. Sunana Mu'azu Sa'idu gaskiya wannan addu'a shine babban mafita gare mu mu da yanzu saboda babu wani abu kuma da za a yi wanda wannan. Sunana Muhammad Idris na gogo. Alhamdulillah gaskiya wannan addu'a na tasiri musamman ma wani suke cikin itikafin da kuma suke wajen itikafi duka an zo kowa ya karanta alkur'ani mai girma ya tawassal da shi Allah ya tausaya mana mun gaza. Wannan kamfanin NFC da muke arocin kasar nan in ta duka bai komai komai ya karye. So haka in akwai abinci aiki ga mutane in akwai aiki ga mutane to tsaro zai tabbata bi da salihu albashir game da wannan addu'o'i da aka gabatar mu dai baki ne na Allah mun zo mun yi kwanaki domin mu miƙa al'amuran mu zuwa ga ubangiji dan haka muka tattaru da mu da tsofaffi da yaran mu gaba daya ka yi addu'o'i domin kasanan ta zauna lafiya matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa da kuma afkawa garuruwa don kisan kiyashi a wasu yankunan wannan ƙasa dai na cikin manya-manyan matsalolin da ke matsawa al'ummar Najeriya musamman dai a arewacin wannan wannan ƙasa. Duk ko da yake gwamnati da jami'an tsaron na cewa suna iyaka ƙoƙarin ganin sun kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.